قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما يا kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda suka ƙi tafiya tare da kai zuwa Makka daga cikin mutanen ƙauye kana mai ba su labari za a kirawo ku zuwa ga yaƙar wasu mutane masu tsanani da ƙarfi a wajen yaƙi za ku yaƙe su saboda Allah ko su shiga musulunci ba tare da an yaƙi ba idan suka yi wa Allah ɗa'a cikin wannan kira da ya maku na yaƙarsu to zai ba ku lada mai kyau shi ne aljanna idan kuwa kuka ba da baya ga barin yi masa da'a kamar yadda kuka ba da baya ga barin fita tare da manzon Allah zuwa maka zai azabtar da ku azaba mai ciwo.